ladduban ziyara adabu ziyara ladduban ziyara guda goma sha biyu bismillahir rahmanir rahim ziyara tsakanin mutane abu ne na dole kuma cikin fa'idojinsa yana gusar da gaba yana haɗe zukata yana ƙarfafa alaƙa tsakanin mutane kuma ziyara ɗin nan ko dai ta zama wajibi kamar ziyara ga iyaye guda biyu ko kuma dangi ko kuma ziyara mustahabbiya a bar so kamar ziyarar da za ka yi wa abokai kuma lallai waɗannan ziyarori suna da ladduba na shari'a wanda ya zama wajibi mai ziyaran ya kula da su kuma ya ladabta da su ga su guda goma sha biyu na farko mai ziyaran ya halarto da niyya ta gari wajen ziyartarsa kuma ya nemi wato fiskan Allah da neman yardan Allah da ziyararsa na biyu ya nisanci lokutan da aka hana ziyara a cikinsu sa'an nan ya zaɓi lokacin da ya dace ga ziyararsa na uku mai ziyaran ya gaya wadda zai ziyarta lokacin ziyararsa ko ta hanyar waya ko kuma ta ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa na zamani na hudu ya nemi izinin ma'abuta gidan idan ya iso kuma ya musu sallama na biyar kada ya tsaya a setin kofar gidan a'a ya tsaya ta dama da kofar ko kuma ta hagu na shida ya zauna idan ya shiga a inda ma'abucin gidan ya masa izini na bakwai ya runtse idonsa da ganinsa daga al'auran gidan da kuma wato mutanen gidan kada ya ta kalle-kalle na takwas kada mai ziyaran ya limanci mai gidan sai da izininsa a sallah sai da izininsa na tara ya yi ƙoƙarin takaice sa kada ya tsawaita ta na goma kada ya rinka bincike a al'amarin gidan ko kuma ya rinka sauraro yana jin maganan mutanen gidan na goma sha ɗaya ziyarar tasa ta wofinta ta kubuta daga wato wa shari'a kamar a ce in yi ziyarar a samu cakudar maza da mata ko kuma a samu gaisuwa tsakanin maza da mata a jinabai wanda ba muharramai ba da wasu waɗannan daga cikin ababen da shari'a ta yi hani na goma sha biyu mai ziyaran ya yi godiya wa mutumin da ya ziyarta sa'annan ya masa addu'a a ƙarshen ziyararsa ya zo daga Abu Huraira Allah ta'ala ya ƙara yarda a gare shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai wani mutum ya ziyarci ɗan uwansa a wata alƙaryan a wani garin na daban sai Allah ta'ala ya turo mala'ika ya tsaya a ƙofar ko mashigan wannan gari lokacin da wannan mutumin ya iso sai ya ce masa ina ka nufa sai ya ce na nufi ziyara ne ga wani ɗan uwana a wannan alƙarya sai ya ce shin kana da wata ni'ima ne kana da wata dukiya ne kana da wani abu ne a wajensa wadda kake neman wannan abin ya bunƙasa sai ya ce a'a sai dai na so shi ne don Allah mabuwayi da ɗaukaka sai mala'ikan ya ce masa lallai ni manzo ne daga Allah zuwa gare ka cewa Allah ta'ala ya so ka kamar yadda ka so shi don Allah muslim ne ya ruwaito shi